Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka ya yi sanarwa ta musamman a yau talata bayan haɗari da aka samu inda mutum takwas suka rasa rayukansu sama da talatin kuma suka jikkata a filin wasan Olembe a Yawunde a yayin da ake buga wasa tsakanin Kamaru da Comoros. Ana buƙatar kwamitin gaggawa don yin haske kan abin da ya faru, in ji Patrice Motsepe. Ya ƙara da cewa za a fitar da rahoton binciken ne a ranar Alhamis mai zuwa daga cikin matakai da aka ɗauka kuma wasan da aka shirya a Olimbi na ranar lahadi mai zuwa za a buga ta ne a filin wasa na omnisport ahmadu ahijo bayan cikakken rahoton kwamitin ne za mu iya la'akari da komawa ko a'a ga Olimbi har ila yau shugaban kaf ne yake bayani ya kammala da cewa alhakin tsaron taro na kan kwamitin shirya taro na gida wato fikafu da kuma gwamnatin kamaru babu shakka wannan ranar litini ta kafa mummunan tarihi da mace-mace da aka samu cikin 'yan kallon fafatawa tsakanin kamaru da comoros inda wasu mutum talatin da ɗaya kuma suka jikkata a sanadiyar cunkoso da aka samu wajen shiga filin kallon kafa a cewar hukumomin lafiya kusan mutum talatin da ɗaya ne suka samu raunuka ciki har da wasu mutane biyu da suka karaya da kuma wasu biyu da ke fama da matsayin matsalar ogun kai hukumar caf wacce ke shirya gasar a fitattun kasashen nahiyar afirka ta aika da babban sakatarinta asibitocin yawunde zuwa gefen waɗanda suka jikkata caf ta ƙara cewa tana bincike a halin yanzu don samun ƙarin cikakkun bayanai kan yadda abubuwa suka faru mun buƙaci ƙarin bayani daga bakin jami'an tsaro na stadin olambe amma har ila yanzu ba su ba mu bayani ba muhammad bashir Kabir Ladan diga Yawunde na BOA Hausa a ƙasar Kamaru.